نفسه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سبحانه وتعالى akan darsinmu na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin sura tufa a jiya mun kwana karshen aya ta goma sha biyar faɗin Allah madaukakin sarki a fa'inina bil da awwal bal hum fi labatin min khalqin jadid Allah yake ba mu gajiya ba mun gajiya ne game da halittar halittar farko ma'ana lokacin da za mu halitti halittu a karon farko Allah yake mun gajiya lokacin halittar ku balle a yi kokonto ko shakka cewa kuma idan mutum ya mutu za mu kare shi Allah ya ce barkun fi nafsin min kalmin jadi Allah ya ce bari kafirai suna cikin cikimuwa suna cikin damuwa da ruhu game da abin da ya sabuwar halitta suna ganin ba za a yi sakin alkiyama ba kuma sakin alkiyama gaskiya ne za a yi sakin alkiyama to yau za mu tashi a farkon aya ta goma ta shida muna roƙon Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da jere to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ta'ala wa na'lamu ma tuwaddu bihi nafsu Allah yake hakika mu ne muka halitta dan adam mu muka halitta mutum wa na'lamu ma tuwaddu bihi nafsu sannan Allah yake mu ne masana game da abin da zuciyarsa ke faɗa ne. Me mutum yake tattaunawa a kansa Allah yake mu Ba abin da mutum ya furta ba, ba abin da mutum ya aikata ba, abin da ransa yake saka mishi ya yi ko ya bari ya ce ko kar ya ce Allah ya mafiya sani game da abin da yake tattaunawa a cikin ransa bayan Allah muna fahimta Zan hankali zuwa ga bayi su sani Allah subhanahu wa ta'ala ya san cikin su daban su ma'ana ya san duk irin halin da suke rayuwa Allah ya ce wala kad khalaqna al-insana wa na'lamu wasu tuwaswisu bihi nafsuhu Allah yake mun san abinda ranka yake waswasinsa yake tattaunawa yake umurninsa ko hannunsa da shi Wana nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yake kuma muni mafiya kufanci da ɗan adam min da warid Allah yake daga al-hablul warid sune waɗannan jijiyoyi da kuke cikin wuyan dan adam zama abu kan al'auda wanda idan mutum na magana ko lokacin da ya fusata ba waɗannan jijiyoyi sukan kumbura su tashi ba to su ne alhablul wari wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wari Allah ya ce mu ne mafiya kusanci da ɗan adam min hablil wari Allah ya ce daga waɗannan jijiyoyi da suke cikin wayarsa bayan Allah ya fahimta wannan ayan tana ɗaya daga cikin ayoyin da ɗan hakika ƙidar rukululi wajen ittihad ɗan hakika ɗan kusan ɗan hakika ko wani bidiyon da suke nuna ba wani ɗagutin yana zaune a zaune Me magana na sa wannan da kuke ganin shi a zaune din nan shi ne shehu ahmadu tijjani wannan da kuke ganin shi a zaune din nan shi ne shehu ibrahim iya wannan da kuke ganin shi a zaune din nan shi ne manzon allah sallallahu alaihi wannan da kuke ganin shi a zaune din nan shi ne allah da kanshi to waɗannan kai. waɗannan kafirai wannan ayar tana da cikin ayoyin da suke juya ma'ananta domin tabbatar da waɗannan miyagun cikin jama'a mu yanzu cewa suke ai Allah cewa yayi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wari mu ne mafiya kusanci da dan adam daga jijiyar da take cikin wuyansa suka ce to idan dai wannan jijiya tana cikin jikinsa kuma Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi mu ne mafi kusanci da shi daga wannan jijiyar suka ce to ai yana cikin Allah kenan Allah yana cikin jijiyar saboda ka'idar ku shi ne. Allah zai iya shigewa jikin wani jikin bayi bawa zai iya shiga jikin Allah da Allah da bawa za su iya takurewa su zama abu daya wannan ajiyar ita ce kaje ke cewa ga nan Allah da zaune a kansa saboda idan da za ka yi mu ka ce wayo Allah in yana ku zai fi na'am wanda yake da wannan aqida musulmi ne ko kafiri bayan Allah muna fahimta dukkan malamin tafsiri na sunna sun daidaita cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min habri wari mu ne mafi ya kusanci da dan adam sama da waɗannan jijiyoyi na habri wari da suke jikinsa ma'anar ayar shi ne mala'iku Allah yake da wannan shi ne abin da malamin suna suka fassara Shekul Islam Ibn ya yi cewa domin yana daga cikin usulubi na larabci yana daga cikin usulubi na Alkur'ani, kai yana daga cikin ma usulubi na yarurruka da yawa da mutane suke magana da shi shine idan wani ya sa wani ya yi aiki to aikin idan an aiwatar da shi yasla a ce shi wadda ya sa ce shi yake yi kuma ya dace a ce wadda yake aikin ma shi yake yan wani gani yana da cikin uslubi na yaren larabci wadda alkur'ani da wannan harshen Allah ya saukar da shi yana daga cikin uslubi na yarurruka da yawa idan ka saka wani ya yi aiki to ya halatta ma wanda ya ga aikin in ya ga dama ya ce kai kake aikin in ya ga dama ya ce wanda yake aikin shi yake aiki kuma abin mai za idan da gwamna zai je ya gayyato Julius Bada ya ce su zo su yi ta yin hanyoyi a jiharsa ya halatta ka ce gwamna yana ta aiki a jihar ya halatta ka ce jiriyar baga tana ta aiki a yawa domin in ka ce gwamna shi yake aiki ya yi domin gwamna shi ya sa a yi idan kuma ka ce jiriyar baga ita take aiki ya yi domin ita ta yi mubasharan aiki gama kuma fahimta to duk lokacin da Allah ya sa wani ya yi aiki idan ka ce Allah ne ya yi aikin ya yi in ka ce wanda yake aikin shi ya yi aikin ya yi layin jama'a mun fahimta ai wurare da yawa sai ka ji Allah yana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce inna na hannu na zanna zikira mu ne muke sassaukar da alƙur'ani tare da cewa mala'ika jibril alƙur'ani saukar da alƙur'ani amma tun da shi ya umurce shi da saukar da alƙur'ani saboda haka yake cewa mu ne muke saukar da alƙur'ani yan wa mu fahimta lokacin da mala'ika jibril ya zo yake tilawar alƙur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yana saurin ya tafe karatun saboda ya rike shi Allah sai ya ce a'a bari sallu sallu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karka dinga sauri da hanzari na ka rike karatun a cikin gaggawa da tsaya fa idza qara'nahu idan mun karanta maka fattabi qur'anahu sai ka bi karatun da muka maka duk da malaika duk shi ke karatu to amma tunda Allah ne ya umurce shi ya karanta miki Allah sai ya ce mu ne kuke karanta mu kan Allah sai wani kun fahimta rai rai ana karɓar rai ba a wani waje Allah sai ya ce ni nake karɓar rai الله يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أولا الآية والله الله yatawaffal anfusa hina mautiya Allah shi ke karɓar rai lokacin da adalin ke kare kaga a wannan ayin yana yana nuna shi ne yake karɓar ran bayi idan kwana ya kare to a wani ku kuma sai yace qul ya tawaffa malakul maut alladhi wukila bikum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kurka ga ya muku yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ka ce musu mala'ikan mutuwa wadda aka wakilta shi akan ku ya dinga karbar ranku shi yake karbar ranku to ba ku ga da walwala Allah shi yake karba shi yake karba mala'ikan karbar shi yake karba shi yake karba me yasa aka ce Allah shi yake karba duk da cewa mala'ika shi ke zuwa ya cire ran saboda Allah ne yake mishi sai ya karba bayan Allah mai da yanzu kisar annabi zo daga karanta jiya sai an soke Umar annabi salihu na abdullahi ko sai mutum ɗaya ne ya soke rakumar fanadau sahibahu fata'afa fa'aqa Allah ya ce fanadau sahibahu sai suka kira sahibinsu wani ta shaƙi a cikinsu fata'afa fa'aqa ya ɗauki mashi ko wutan da ke hannunsa sai ya je ya soke rakumar da ita kaga a suratul qamar Allah ya tabbatar da mutum ɗaya ne ya soke ta amma da yake mutum aka yi aka zauna aka fashi Allah in ya zo ba ruwan shi sai sai fa kazzabu fa aka kazzabu fa aka ruwa sun kare ta ji sai suka soke rakumar Allah jama'a kuma yanka sun da su suka sa a soke Allah ya ce su suka soke ta duk da ba su suka dauki wuka suka soke ta ba wa aka runnaka Allah ya ce sun soke rakumar Allah in wani sun yanka to tun da Allah shi yake haɗa ‘yan adam da waɗannan mala'iku su kula da su su lura da su su yi su yi rekodin duk wani abin da suke aikatawa na aiki Allah ta yake mu ne muke daukan dukkan abin da suke aikatawa muke rekodin din sa in eh, wa mun ga shine ma'anar wala hanu aqrabu ilayhi minkum wala la tusirun lokacin da mutum zai mutu Allah ta yake wala hanu aqrabu ilayhi minkum mu ne mafi kusanci gare ko yan uwansa akan sa walakin la tusirun in ba ku gani mun ga ai malaiku ne to malamai suka ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne mafiya kusanci zuwa ga dan adam daga jijiyar wuyarsa da take cikin jikinsa mala'ikun da Allah ya haɗa wannan bawa da shi waɗannan bayi da shi suna tafiya tare da su suna kula da al'amuransu duk kawansu suna tare da waɗannan mala'iku Allah sai ce to muna kusanci da ku jama'a mun fahimta suka ce cewa kuma da Allah ne wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idan bid'a suka ce to ai an ce min hablil warid idan malaiku ne ai su a gefe da gefen suke hablil warid kuma tana cikin ta ne ayar kuma ta ce haƙar rabu ilaihi ilmu tafiye sun ma fi kusa da hamlin wani tsakke mala'iku kuma a waje suke malamai suka ce wannan yanki ne da rashin gane a larabci domin akwai abin da ake wasafa shi a zance wanda zai kai matuƙa don an nuna ma iyakan lafinsa ba su rabuwa da ɗan adam tutur duk inda yake suna tare da ke, to aka yi amfani da irin wannan ibada malamai suka ce ai a cikin suratul ahzab lokacin da Allah ya jarrabta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da jarrabawa a yakin ahzab lokacin da jarraba ta shiga cikin su Allah sai ke ce masahabai wa balagatil qulubul hanajir Allah ya ce ganin sahabbai kan shiga cikin jarraba mai tsanani wa izzagatil absar Allah ya ce ido ya karkata ido ya zazzaro wa balagatil qulubul hanajir suka ta sun dawo makoshi malamin da to zuciyar kafan ne dawo Zama kun fahimta amma a nuna ma an kai matuka wajen shiga jarraba ma Allah sai ce zukatanku ya dawo wuyan jama'a kun fahimta Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne mafiya kusanci da dan adam Allah yake sama da waɗannan jijiyoyi na Abdul wari da suke cikin wuyarsa wani lokaci Allah ke is ya talaqqan mutalaqqiyan yayin da waɗannan mala'iku biyu masu karɓan aikin bawa masu rubuce aikin bawa suke rubuce wannan aikin to kaga ai suna tare da shi a kowane hali yake sun san shi suna binsa babu canji babu kuma barin wannan madadi idan ya talaka al ke lokacin da waɗannan mala'iku guda biyu masu karɓar aiki masu rubuta ayyukan bayi suke kwafe ayyukansa an yamini wa an shimali dari Allah yake a damansa akwai guda ɗaya yana rubuta dukkan ayyukan alheri dukkan kalmomi na alheri duk wani abu da ya aikata na alkhairi wa alil shimali kari hannun sa kuma akwai wani daga cikin waɗannan mala'iku yana gefen hagunsa yana rubuta duk abin da ya aikata na sharri da duk kunci da yayi na sharri kari da ana mutarrasidun haka al-imam ibn kathir ya ake cikin kurasibun hadisi wannan yana wannan gefe wannan yana wannan gefe duk inda za ka shiga Allah ya nazinta maka su cewa su bi ka abu biyu yake bukata abin su ɗauko miji in wani waje ka je me kai abu me kace a wajen bayan Allah mu fahimta idan ya talaka al-mutaraqiyani an yamini wa an shimali kai ma yanzu min qawlin babu wani furti da dan adam zai furta illa da dangi rakibun rafi face a cikin wannan kalmomin a daidai lokacin da ya furta waɗannan kalmomin akwai rakibun rafi raqibul akid hannun dama raqibul akid a Rakib shi ne wadda yake kula da duk abin da kake yi Yana taki yana kallon ina za ka zuba yana kallon ka yana kula da kai asiri wadda yake halarci kuma ba ya bari in je nan zaka wanda kafin ya dawo kai wani abu yana kula da kai sannan kuma ba ya rabuwa da kai tutur duk inda kake daga ran da alƙalami ya fara rubutu a kanka a Allah zai haɗa ka da waɗannan mala'iku guda biyu duk inda za su shiga a rayuwa suna da ma yanzu min kauli babu wani kursi da ɗan adam zai furta illa da dangi rafibun afid ba sai yayin buɗe wannan kalmar rafibun afid suna tsaye suna sauraro kuma suna tafe wannan yayin da ɗan adam yake furtawa bayan Allah mu daga cikin manya-manyan darussa da waɗannan ayoyi suke nufar da bayan Allah shi ne musamman cewa Allah yana da da duk irin al'amarin da muke gudanarwa. Mu sani cewa Allah yana ne da dukkan irin al'amuranmu da kuma duk abin da muke gudanarwa na fili da na koyi. Allah abinda zuciyarka za ta saka Allah ya sani bayi abinda zuciya za ta saka Allah ya sani bayi abinda zuciyarka za ta saka ba ba abinda za ka aikata a aikata ba ba ba abinda za ka yi furuci da shi a fili kowa ya ji ba abinda zuciyarka take saka maka Allah ya san me zuciyarka take saka maka wannan Allah ma su wasu na nafsu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da gajiyar iliminsa game da duk abin da bayan da suke nufi na fili da na koyi sai kuma ya mana bayanin cewa a tattare da mu akwai rakibun afi wadda aka hada su tare da mu suna kula da ayyukanmu suna rubuta ayyukanmu me amfani wannan rubutun domin ya zama hujja akan mutum ranar karkiya bayan Allah ba dan ya zama hujja a kan ranar albiya ku dubi irin shiri da aka mata ku dubi tsari da Allah ya yi yadda zai tuhumi dan adam a ranar albiya ku duba yadda dan adam ya yi watsi da addini ya yi watsi da wannan makoma da za a je a tsaye da shi a kan da bayan Allah muna fahimta babu wani daga cikin babu wani mukallafi kowane ne ba sai waɗannan mala'iku guda biyu suna tare da shi duk inda kaga ɗan sigari yana kan sigari wallahi wa mala'ikun ne yake bushe hayakin sigari duk inda kaga ɗan wiwi yana kan wiwi ma waɗannan mala'iku yake bushe hayakin wiwi yanzu don Allah mala har sigari sai an kawo ta aya malamai sun ce baki al'ada ta ce baki likitoci sun ce ban kamfanin da suke tabar sun ce ban so me kuma ke jira in ba ka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ke cewa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu wal malaiku suna tutuwa daga abin da ɗan adam yake cutuwa da shi duk abin da in ka saka warinsa yakan cutar da mutane to wannan wari yakan cutar da mala'ikun Allah jama'a mun fahimta waɗannan mala'iku masu daraja ne wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum lahafizin hafizin Allah yake tattare da ku akwai waɗansu mala'iku da muka sanya masu kiyaye ayyukan ku kiraman kafirin Allah yake mala'iku ne masu daraja mala'iku ne masu karanci kafirin waɗanda suke rubutu a cikin ayyukan ku sai kun ji sifar da Allah ya basu ko kiraman kafirin Allah yake mala'iku ne masu daraja masu daraja to ko a cikin mutane ne ɗan uwanka idan mutum na da daraja a gaba gari da za su gaji a gaban shi to ga ne Allah ya wadannan malaiku firaman katibin malaiku ne masu daraja waɗanda suke rubuta ayyukanku ya alamu da masu tsaron sun san duk aikin da kuke aikatawa to malam waɗannan malaiku wani da su ne ke fara aikin kawo Allah dai abin da ya nufin samu Allah abin da ya nufin sufika bi duk inda kake su rubuto me kake yi me kake cewa shi ne ma'anar ma yanzu min kaunin illa da dai rakibun asi rakib me lura da kai da kallon me kake asir wanda shi kuma yana halarce baya bari inda kake idan ka ga mutum a sinima ya fi waɗannan mala'ikun sinima kenan in ka mutum a stadium da sune da yawa in dai ka gaskata alƙur'ani gaskiya ne waɗannan mala'iku suna tare da kai to in za ka shiga stadium za su ce bari su jira ka a baki ne sai ka fito idan za ka shiga sinima za su ce bari su tsaya ne jira ka sai ka fito bayan Allah muna fahimta abinda suke rubutawa shi yasa yana da cikin addu'a mafi muni da suke yi wa fasiki ran da nasu ban kwana da shi idan yau zai bar duniya za su yi da addu'a za su ce kama da canji. ka cutar da duk wani majalisi na sabon Allah da dauka ka kai yi kaza yi kaza yi kaza za su ce mishi yau kai ma za su ga abin da ba ka idan mutumin kirki ne za su yi addu'a a kai بارك الله فيك صاحب خير كل مجلس خير حضرتناه ذاك دول مجلس من الخير كاكين yadda ka zo ka zauna ka ji karatun nan idan ka fasa kake kwanciya za ka yi dole kuma su koma can inda kake zo amma kuma suna bukatun wajen alkhairi zo zo idan mutumin kirki ne za su yi addu'a da fatan alkhairi su kuma gaya miki dukkan tallafi da ɗauki da agaji da yake bukata suna tare da shi bayan Allah mun bayyana ana rubutawa duk abin da muke yi ana rubutawa wannan rubutu shi za a ma mutum hujja a ranar ƙarfiya bayan duk ne sun tabbata yadda za mu zo karanta to kuma za a kawo littafin a ajiye masa a cikin ganin littafin Allah yake cewa أو يحسبون ألا لا نسمع سرهم ونجواهم الله يكي أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم الله يكي ذاتو تكيري باما جل سرنسو يطلع سري ko kuma babu sanin me suke tattaunawa lokacin da suke ganawa kana wa rusuluna da dangin yasbun Allah ya tabbas duk abin da suke yi mun sani Allah ya ai akwai manzannin mu ma suna rubuta duk abin da suke aikatawa abin yadda daga sakatare a zama zai zauna ya rubuce duk abin da aka yi haka waɗannan mala'iku suke rubuce dukkan abin da suke yi bayan Allah ne yi. Allah a cikin suratul Jafiya yake cewa walillahi mulku samawati wal ardi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma yakhsaru al-mubtilun wa tara kulla ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma كتابنا ينهى عليكم بالحق إنا كنا نستنبئ ما كنتم تعملون الله ما دوكتين تركيتي ولله ملك السماوات والأرض تقديم ما حقه التعشير الله يكفي walillahi mulku samawati wal ardi na ga Allah mulkin sammai da tafi duk abin da ke cikin sama mallakar Allah ne kuma duk abin da ke bayan kasa mallakar Allah ne wa yawma taqumu sa'atu Allah yake ranar da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yawma idin yakhsaru al-mubtiluna Allah yake a ranar maqata ta wa tara kullu ummatin jafiya Allah yake za ka ga kowace al'umma ta yi min daun a gaban Allah abdullahi dan abbas ya ce wannan durkuso da za a yi a gaba da Allah ranar alkiyama bayi sun ga uwar bari ne a cikin alkiyama za a je a fito da jahannama Allah zai sa a zo da jahannama filin alkiyama lokacin da suka hango jahannama tana kuji tana kara to kowa kuma sai ya durkusa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kiraye ta zuwa ga littafin aikinta al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah yace a yau za a saka muku da irin aikin da kuka aikata hadha kitabuna yamtiku alaikum bil haqq Allah ya ce ga littafin zai yi jawabi akan ku da adalci abin da kuka aikata a duniya na alkhairi ko na sharri ga littafi an rubuce komai a cikinsa wannan littafin zai ba da jawabi a kan ku da adalci in na kunna da san kuku ma ta amar Allah ya ce ai mun kasance muna umarni a rubuce a kwafi duk abin da kuke aikatawa a rayuwa jama'a mun fahimta bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa duk abin da muke ciki a rayuwa a kowane irin yanayi Allah ya sani ciki da bai na bayi Allah ya sani sannan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya gaya mana cewa akwai waɗannan mala'iku masu daraja da kima wanda suke tare da mu a kowane lokaci suna rubuce dukkan ayyukan da muke aikatawa ayi Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata ayyukan lokacin da zaka je kana magana da wani a cikin bayan Allah da kiyaye gaya miki magana da ba gaskiya domin ana rubuce dukkan abin da kake faɗa wa kullu shay'in wa ba'du ba'du min وكل صغير وكبير مستقر وكل شيء فعلوه في الزبر الله يسير duk abin da suka aikata yana nan a littafi wa kullu sagirin wa kabirin mustafa Allah ya duk wani karami da babba abin suka aikata ko suka furta yana rubuta tsara tsara a cikin littafi wannan littafi jama'a za a ba mu kowa littafi kowa da abin da bisa hmm, tashin alkiyama da biya hmm, duk daren da ba da ka tashin alkiyama hmm, sakamako a kan ayyuka sa biya duk daren da ba da amma kowa sakayya da abin da ya fi wata rana mai girma da suke dauke da tashin hankali duk inda Allah ya magana akan tashin hankali ya mutum zai ambace ta shi ka je yana kiranta da sunayen na banzo Allah wani gu ya ce mata abba matul kubra wani gu ya ce mata alwaqiya alqari wannan gangami da za a yi a filin alkiyama ba wani abu Allah ya ce za a yi ba ne ya jizi yallabina ya jizi yallabina asa'u bima amilu wa yajzi allabina ahsanu bil husna li yajzi allabina asa'u bima amilu ba wani abu da a yi a cikin aljiyama ba wai waɗanda suka munan a yi musu sakamako da mummunan sakamako irin aikin wa yake fi yallabi na hasanu da husna wanda kuma suka kyautata su da karkatun aiki a saka musu da alhusna shine gidan aljanna Allah ya samu Allah ya yarda mu to sai Allah ya yi wa ja'at sakratul maut bil haqq ذلك ما كنت منه حميد الله هو كان فرسيتي وجاءت سكرة الموت الهدي الله يتي ya ci mutuwa magajin mutuwa Allah ya ya zo wa adam da gaskiya yawa cikin malamin tafsirin alƙur'ani suka ce mala'iku kafin su cire ran mutum sai sun karanta mishi wannan magana وجاءت سكرة الموت بالحق الله يتي ما كاجم يا يازو وأن أدم ذكرتيا الله يتي ذلك ما كنت منه جديد الله يتي ذا ما قبل لك تذكر في مشكلة إذا كان مسلم يصلى لك تيتي يكلنا يكلنا ليش الملائكة تيتي ما كاجم ذكرتي برني يوغيشيا abin da kake kakkauce miki zalika ma kunta min mutahin abin da kake babbaurewa kake babbaurewa kake kakkauce miki Allah ya shi ne ya zuwa ɗan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa matakin farko na rahotar ɗan adam ya san menene daɗi a rayuwarsa shi ne rannan zuwa da cikin mutu abin da zai fi na matakin mutuwa shi ne iya wahala na ƙarshe wa mumini har abada da kafirai da fajirai abinda za su ji na magagin mutuwa da za su mutu shi ne mataki na farko na turbatar su na haɓa mutuwa tana da ɗaki mutuwa tana da mataki ɗan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai bar duniya kafa aka kawo ga gare shi yana ɗibar ruwan yana zubawa a cikin yana la ilaha illallah inna lil mauti sakarat yake mutuwa akwai magani wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kina ni ko kai wanda ayyukan mu suke da tangarda mutuwan ko mutuwa cire rai cire rai a cikin mutum cire rai a cikin yana zuwa da sifofi daban yana zuwa da sifofi daban-daban akwai wanda idan aka zo cire rantsan za a fita ransa ba irin wadatancin da ba za a mishi kafin a cire wani idan mala'ikun ka iso kafin shi mala'ikan mutuwa ya iso kan mutum domin aka samu ɗan kaza tsakanin isowar su mala'iku da suke mishi rakiya da kuma zuwan shi malakul mawdu da ولو ترى إذ الظالمون في كمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم عن آياته تستكبرون الله يسي ولو ترى إذ الظالمون في مرات الموت Allah ya da za su da lokacin da azzalumai suke cikin makakin mutu. Allah ya Wani mala'ikatu basitu aydihim mala'iku za su shimfida hannayensu zuwa ga waɗannan mutane sai su ce musu an kusa kun ku cire ran ba ku cire ku ba wani hakan ta mutum a kawai Allah akritu an kusa kun al yawma tujzauna adabal hun za yau za a muku sakayya da azaba ko walakanci saboda abinda kuke faɗa akan Allah Mu ce a ah, wani ɗan Allah ne mu ce wani ɗan Allah ne mu ce in yan Allah ne bi ma kuntum da kunun Allah ne yara wa kuntum da ayat ne ta sabbin girman kai ya ce mu ayoyin sai a wani waje Allah ya ce ba wanda idan an zo da fara mala'ikun na isowa Allah za ku yi shi da duka ne الملائكة يضربون وجوههم وأيديهم ce fa kai kaifa idza tawaffat humul malaikatu me za ka ce Allah ya ba ni labari lokacin da malaiku da su zo karɓar rayukan su yadribuna wujuhahum wa adbarahum za su rufe su da duka fiskar su da bayan su haka za a karɓi rayuka wadatacce abin da ke haifar da wannan mummunan ƙarshen shi ne mummunan ɗaya abin da ke haifar da wannan mummunan ƙarshen shi ne mutum ya jira adali ya sun miji aka mummunan kai akwai bayan Allah mutane kirki wanda za a karɓi nan a cikin lallabi da harrai Allah ya samu da cikin in lallabi na kalu rabbuna Allah kun mattaqamu na qalu rabbuna Allah kun mattaqamu tatanazzalu alaihim tatanazzalu alaihim ne ubangiji shi ya halitta mu shi ne ya rene mu shi ne abin bautan mu sun maskata mu kuma suka yi tsayi wancan ka akan haka ne ba su kauce ba su jijjiga ba ba su yi shakka ba ba su koma da baya ba tatanazzalu alaihim almalaikatu malaiku za su sassauko ma waɗannan bayin Allah lokacin da za a karbi rayuwar sai ku dinga ce musu Allah ta karbu wa la tahzanu kar ku ji tsoro kar ku razana duk wani abu na firgici da ake karanta a filin alkiyama bayan mutuwa ku kwantar da hankalin ku na su wa la tahzanu kar kuma ku ji cikin cikin abin da za ku bari a bayan Allah Allah ta kafu wala ta zamu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku dai ku marayukan ku. da aljanna da aka alkawarta muku cewa idan kun yi addini a duka tauhidi tsakanin ku da Allah za a ba ku aljanna ku dai ku bishara ne na'al awliya ku kan hayatin duniya wa da akhirah mu ne mafi bantan al'amuran a duniya mun yi tarayya da ku wajen zirga-zirgan ku da kai kawon ku hajira muna tare da ku tun da kun yi da'a wala kun biya ma a anfusukum kuma kuna da duk abin da ranku ke sha'awa wala kun ma tashtaun duk abin yi da'awarsa yana gari ku za samu za a samu bayan Allah mun fahimta su ne allazina tatawaffahum almala'ika tayyibin tayyibin waɗanda Allah waɗanda mala'ika kuke karɓar rayuka a cikin sarki da kan Allah ya sa mura da gora da kai suna sai mu kudkul zana ko ma kudkul za mu ku ne shi gidi da zara ko ne kawo ne ku ne gidi da kudkul za mu duk ayi da kudkul za mu haka mutum zai tuka zai tuka mala'iku suna kan suna wani kuma ta tare da wani karatu wani karka daga hankalinka wani karka daga hankalinka suna wannan rarrakin sa har da shirya mun yi darasi akan hadisin barra annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innal abda mu'mina Duwani bawa mu'min idan kana fi kifa'in min ad-dunya وإقبال من الآخرة شوف رند زي ينتي قبل الرأي والدنيا رند زي الدنيا يقوم بسكن كورا ولا يرى يتو ترند زي واحد رند كذا جوزا كذا شيني إني نجر شينا تعريبا دنيا كما أنزوا عن كأقول كما ذا أقوم أزوا عن النبي يقول إن العبد المؤمن إذا كانت انتقاء من الدنيا وإقبال من الآخرة duk wani baba mumini wanda zai yanke gaba da duniya yau kuma rayuwa ta zo kashi zai koma zuwa ga Allah nazara ilayhi sun ila sama to mala'iku da su sassauko mishi daga sama shi shine ka tanazzalu alaihi mala'ikatu ibul wujuh annabi yace ba su hasken fiska ga annabi wujuhahum a ahshan annabi ya kai kasa da kofin su da rana ne mala'ikun rana ne suna killi suna killi ma'amun kafanin min akwani janna suna yake da likafani irin likafanin aljanna yadda daga in mutum ya mutu a nan za a je a nemo kafani a nan ne shi to warran ita ma akan zo mana mala'iku sukan zo da likafani za a to likafanin daga aljanna a ake dauko shi hatta yadriku minhu matal basar annabi yace za su zauna a yau da shi shi ganin ido duk inda ya waiwaya mala'iku ne kawai ake kiwo ake wai idan a asibiti ke kwanta a wani ward har kawai zai ga mala'ikun suna ta tuttuɗowa suna shigo duk inda a nan zai cin miki a daidai wajen kawai zai duk inda ya juya mala'iku kawai ke ganin ke sun mai biyu malakul maut to bayan sun riga isowa sai kuma mala'ika mutuwa sai fito to kafin fitowar mala'ika mutuwa suna wannan rarrakin Allah ta kawo wannan rarrakin kar ku ji tsoro kar ku yi bakin kar ku damu kar ka daga hankalin ka kwantar da hankalin ka wani ka kwantar da hankalin ka wani ka natsu babu wani fargaba babu wani bakin ciki babu wani damuwa da ya jikin da azumi malakul mafi na isowa sai zo ya zauna a daidai kan shi masu lafiya mamaci kenan bai kun titi ayyatuha al-mar'u al-mutma'inna Allahu akbar Allahu akbar duk da cewa duk da cewa kowa ya da faruwa ukhruji ila masfiratin min Allah wa ridwan sai ce ki fito rai mu tafi zuwa gafaran Allah da yardan Allah waɗannan mala'iku kuma suna tarrafe shi yadda ake tuttuɗe ruwa a turu yadda ake amai annabi ya ce haka zai amayo da ran sai a ɗauke ta a sa ta a cikin wannan likafanin sai su tashi da ita tana kan shi ko mala'iku aka wuce sai sun tambayi kanshin ne ne aiki ya haifar da aiki ya zama da to haka idan mutumin banza ne kafiri ne ko fadi ne shi ma irin mala'ikun wallahi a jikar kake to duka wannan yana biyu bayan irin aiki da mutum ya aikata ne Allah ya ce wa sakaratul mawdi bil haqqi magajin mutuwa ya zo bayi da gaskiya zalika ma kunta min hutahi sai wannan kuma shine abinda kake ta kakkauce mishi a rayuwa to duk kaucewa kai za a gane da shi ba shi bane ma'anar kullu innal mawta alladhi tafirruna minhu innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يسجد من ذلك الله صلى الله عليه وسلم كل كثير إن الموت الذي تفرون منه متوى توسيع تبود الجنة فإنه ملائكم جيد مدر kaduwa balaga irin da alƙur'ani ke da ilmu mulaqitu al-liqa shine ka zo zo mu ba wai ka bayan ka za ka fita ka ba malamin balagar suka ce inda ta baya ne take bi ta samu to akwai ihtimali da mai sauraro zai iya dauka domin idan abu na bin ka da gudu ya kama akwai yiwuwar ka tsere akwai yiwuwar ajima ana bugawa da kama ka ba to amma in gaba da gaba za ku haɗu kaga gudu ma ƙara kai kanka gudu ma ƙara kai kanka to Allah ya dace da mu Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu lafiya ga malam Allah ya malam ya sanar da cewa zai mu muna da kai malam bai da wani yanki bayani a فيا أمر ربي وتكاليم يا الله والله حسيبه ولا تزكي أولادك أبو من يقول سنة الخير أتكون والنجاة تكاليم يا الله ثم نقول الله يسار ya gama da duniya lafiya Allah ya kara albarka a rayuwarsa Allah ya kara mishi basira Allah ya kara mishi basira sai da cikin manyan malamin mu na kasa Sheikh Muhammad Nasir Abdul Muhyi Allah ya kara albarka mu kuma muna fata mu ci gaba da tarayya da shi a wannan hali ila illa wa sha Allah Allah ya samu dace kuma mana muna mara muna godiya da wannan ziyara Allah ya kara albarka muna fata malam ya yi da wannan cewa da wannan أفضل الصلاة وأتم التسليم على قول البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين من أيها الله تبارك وتعالى بوديا تبين ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم وأن تعبر للكبير الإيمان على ثمرة نرى على الإياه والإياه من الجماعة المسلمين قالوا لك ترى تدمو الشيخ مال الرزق المال الشيخ ولا مرمز لك أبدا من الآية الدعاء والعلم في هذا الدين والمسحة ثم شفنا من قوتي للأخوان سعادة أما جزاز العالم أبارك على ذكر سلطان رسول الله بينما عيدي صلى الله عليه وسلم على السبعين والسابعين من العالم في الأسلام نعرف الدعاء يتوقع مالا أحمد وردع kullum yana burge yana bani sha'awa dan Allah ya damu da al'ummar musulmi ban sha'adi خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا تطلقوا شيء ولا ألا يتنزل القرآن وما يتعلم أن أعتبر سرا من يريد الله به خيرا يبقره في الدين ومن على يدي ابن سيدا نعم. كنت بعدين فيها بدك الجزء لا الدين بس يا مرحبا أحمد وانا aiki da kuke ina roƙawa ina tabari ina da tsantar da نعم. ga Allah wannan masallaci na نعم. Allah ka ba mu ikon haka mu zo mu zama ba ka ka samu samu ƙarin minti a wajen ba fi da lahi ya jama'a abinda ta abinda ta yi da ba ta da wani ɗan'uwa irin wanda shi mutumin nan a gida ta haɗa ko suke zai kuke in ba a gida su rokon rabu amma wanda kuke resa da ba wani resa ba ni da ɗan'uwa na zo a wannan waje duk mai san kogin ya gaya da wannan tsaron wujuhun mayyara waɗannan samari ba mai shan gida. abin da suke so shi ne ubangiji ya mutu da inna mufin ya su amaru da wasu yi wallahi wannan babban alheri ya sa muke ƙara yin fatan alheri ga gwamnati wallahi tarantar wannan da ake irin rage mata aikin da ake da ta sani Allah ta tsura wannan gwamnati da jinar buhari Allah ka taimake shi da bayan mashawarta na gari alhama je ya bude masallacin juma'a abin da ba sani ba a gisa da azura ranar juma'a Allah ya ga addinin Allah mun gode mu an kusa da gidoyi da ɓarnace-ɓarnace an zama suna ba a yi sarrafa wannan yana ɗaya da cikin nasarori da ado inda ake yi allah yake bayarwa na gwamnan jihar nan da bauchi yana da kyau da yanzu wani ya ga irin gudunmawa da zai bayar don ba ana ba da gudunmawa domin cikin musa'ada yanzu musa'ada da yanzu mu malaman makaranta a cikin in ka taimaka ko za a taimaka masu ba roƙo ake yi na ya za a ji ko a sha ba a ya al'ummar za su kyau a ce wurin nan ba ɗan shiya ta ne a ne wayan da muka zaka a ce mu da fansu da fallon hanyar musulunci da ba wani shi a hanyar da muke bi ita ce da ma'ana yin rasulullah ya su koyar wanda duk ta mace a tsoron hudanci yake domin asalin a daga yahudu

wani ji ba na yi ba za ka ga daga ta wa ganga a masallaci masallaci da suna da amma ganga ne kama Allah ko wanda yake ya ga Allah ko kuma ga Allah wannan ina kai ina yi. ba Abubuwa kawai, abubuwa, wanda yake son musulunci ba, inda zina inda zai ina da ومن يبتدي الله بالله دينا فلن يقبل منه هذا قال إلا تؤثر الزمن على دعلة الشرع من الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم ƙaramin abu ba zai samu in ka an yi mutum ya ke da su zan zuciya girman kai ne fadayi ne san girman saboda haka saboda raba kuma wannan abun ba mutane ya ba sa zuwa saboda da kun yi ke duk wanda ka ga yana fara hmm, da mun shirya yi la la la ma ta bu da su da zuwa da ni abu ai addini daya da shi da ubangiji Allah ya tabi idan yi mai Allah Allah ya tsaro wanda ya so ya dakatar wanda

da ya taimaki a shi ma matakar na jini da shi a zuwa hadin nan to ma hadin nan ta a ne da yanzu ne na da ta tsoro shi ya gani ba jin tsoro ni ba na damuwa shi ba da ko ina da kai kina da damuwa kai ina da kai kina da damuwa in an ci gaba ko ba kan ka kuma ka cikin nan goya ya ce mana ko ciyaman namu na tafsir kwamfi na jihar kiyar malam mutum yi ma karatu zan ta ba kuma aka ce da alamun da ke zama hauta na musulunci kuma ganin ya onya mu da kyan shi ma a kyan gefe sauran yan majalisa muna da addu'a wannan abuwa Allah ka ga mata da Allah ya ƙara mana soyayya Allah wannan ƙasa ta mutu ƙara zaune da mulan jama'a da aka cuce mu aka cuce mu a borno da yoga da adama da plato da mai shekara na goma sha biyar muna buga da muka roƙi allah da guguwar da zai da jannaba da ala ku gode mu amma mun san mana addu'a yau da aka bi addu'a Allah zauna da wannan kasa ta mu lafiya ba mu shugabanni masu imani kuma da yake ba zai jira zan yi wa kasan وهم لو مكرنا أجل يوم وكان يعين إليك لا هو كرسل على الإنسان ثمانين دكار suna da wata illa zai yi da su rufu na Allah da da da albarka mu mun gode mana mun gode Allah ya saka da alheri Allah kuma ya mai ka gida lafiya barka a cikin zuriya ya sanya albarka a cikin zuriya ya maka basira ya maka basira ya maka basira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على ورحمه والحمد لله